Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 30 daga nan ya mai Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata ɗaya ga watan Juwan na da 2021. a cikin shirin za ku cewa a yau hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta soma zaman gudanar da rasukunar ayyukan zaɓe na 2020-2021 a nijar hukumar ta ce ya zama wajibi a yi rijistar masu zaɓe 'yan nijar mazauna ƙasashen waje da kuma kammala zaɓuka a wasu yankunan ƙasar sama da 'yan kaso dubu goma da ne a faɗin ƙasar nijar ke rayuwa a cikin mawuyacin yanayi hakan ya fito daga wani rahoton hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa cndh a rahoton musamman na wannan shiri muna tare da bayani akan yanayin rayuwar mata makiyaya na yankunan da ke fama da tashin hankali a sahel da kuma afirka ta tsakiya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta niger ta suma wani zama na ini uku yau a yamai domin yin raskunar al'amuran zaɓuɓɓuka na 2021 a niger hukumar na ganin cewa ya wajabta a kammala zaɓuɓɓuka a wasu yankuna sannan a ci gaba da rajistar sunayen masu zaɓe 'yan nijar mazauna ƙasashen waje isaka suna shine shugaban hukumar ta seni Manufar wannan haduwar shine yin raskuna ayyukan zaɓuɓɓukan da suka gabata na ƙananan hukumomi da kuma na gama gari, da kuma kawo shawarwari bisa mafita da kuma yin nazari bisa ayyukan seni da sauran masu ruwa da tsaki da suka shiga cikin shirye-shiryen zaɓuɓɓuka, da kuma ƙarfafa aikin 'yan jarida da fararen hula don su tanadi zaman lafiya da kuma cuɗayyar zamantakewa. Zaɓuɓɓukan da suka gabata ba za mu mance da matsalolin da muka fuskanta ba a matsayinmu na ma'aikata ta dindindin wadda take da tsarin kai kaya inda muna da nauyin kai kaya a sake yin zaɓuka inguti da kuma shatimari da kuma kanan bakashi. Seni tana da nauyin yin rajista domin gudanar da zaɓuɓɓukan kujeru biyar na 'yan Nijar da suke kasashen waje. Hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa CNDH ta gabatar da rahoton rahotonta game da yanayin haƙƙin ɗan Adam a Nijar jiya a gaban Majalisar Dokoki. Misali a game da mutanen da ke tsare a gidajen kasu hukumar CNDH ta gano matsaloli da dama. Profesor Khalid Ikri shine shugaban hukumar ta CNDH. Zuwa ranar biyu ga watan Nuwamba 2019 muna da waɗanda ake tsare da su dubu goma da ɗari shida da bakwai a cikin su dubu hudu da ɗari biyar da saba'in da biyar aka tabbatar wa hukuncin ɗauri sannan dubu shida da talatin da biyu waɗanda suke jiran shari'a kwatankwacin kashi sittin da ɗaya cikin ɗari a jimillar gidajen wakafi bincike da sayan dai ashe ta yi daga ranar goma sha biyar zuwa ishirin ga watan juan 2019 a cikin gidajen kaso ta gano akwai karancin kayan aiki wajen kula da waɗanda ake tsare da su abincinsu tufafinsu da kuma kayayyakin magunguna asibiti sannan babu wajen ƙananan yara a cikin waɗansu gidajen kaso boboi kutukale da birnin tawa da kuma tsufan waɗansu gidajen kaso da cinkoson 'yan kaso da kuma yin sanya wajen gaggauta yi musu shari'a A Nijar jihar Agadez na ɗaya daga cikin jihohi masu karɓar 'yan gudun hijira da ke neman mafaka. Shugaban ma'aikatar samar da takardun ƙasa da bakuncin haure da kuma 'yan gudun hijira ya bayyana cewa a cikin masu neman mafaka dubu ɗaya da ɗari biyu fiye da rabi sun sami biyan bukata daga hukumomin Nijar. Yakuba Sukereju, shugaban ma'aikatar kula da takardun ƙasa, bakuncin haure da kuma 'yan gudun hijira na Agadez, ya yi wa Musa mamman ƙarin bayani. a Zuwa yau muna da mutane 1,204 'yan gudun hijira masu neman mafaka. Kashi 45 cikin 100 ana cikin duba takardunsu. Kashi 55 cikin 100 tuni sun samu takardun 'yan gudun hijira da gwamnatin Nijar ta basu. Gaskiya gagarumin ci gaba ne saboda bambancin jihohin Tilaberi da Tawa da Tifa a fuskar Agades abu ne na musamman saboda sai an yi nazarin takardun takardu ɗaya bayan ɗaya. Alhali sauran jihohin da na zayyana misali idan 'yan Mali su dubu suka zo lokaci ɗaya za a ba su takardar 'yan gudun hijira inda na Agadez ba haka abun yake ba. Abin da yake kawo tsaiko. Sabbin hukumomin da da'irar Yamai na shirin shigar da dukkan bangarorin al'umma a cikin ayyukan gudanar da birnin na Yamai. dan majalisar dokoki kuma shugaban da'irar ta yamai ya gana da kungiyoyin mata na gundumomi guda biyar na yamaikin domin sanin wato bukatun al'umma tare da kira zuwa gare su da su kawo nasu kokari matuka umaru dogari ya yi wa michel deji karen haske Birni kamar ya mai bai iya ci gaba sai an dama da mata, saboda ingancin rayuwa al'umma yana tattare ne da mata. Don haka ne muka haɗu da su domin mu saurari ra'ayoyinsu bisa tafiyar birnin Yamai. Mun tattauna da su bisa tsarin su da batun tsabta birnin Yamai da matsalar 'yan zaune gari banza da mabarata da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Mun buƙaci su tsara kawunan su domin mu fitar da matasa a cikin halin da suke ciki mata su dogara da kansu a bangaren cin gashin kansu inda a cikin wannan gasar birnin yamai zai kasance a cikin tsafta saboda sun buƙaci birnin yamai a rika shirya gasa ta tsafta a birnin yamai Mata 'yan na gunguna biyar na matan gaya sun kafa wata kungiya mai suna Kambe gocere Kambara wato a gama hannuwa a aiki tare. A makon da ya gabata sun gabatar da ayyukan da suka riga suka yi da kuma waɗanda suke shirin yi a gaba. Ramatu Adamu shugabar kungiyar ta yi wa Fadel Alu karin bayani. Ayyukan da muke yi su ne na noma. Marigayi mai gari shi ya ba mu eka goma. Muna shuka gujiya, dawar gona, babu abun da ba mu shukawa. Damana mai shirin kamawa muna cikin shiri mun samu wasu gandari guda biyu bayan wannan muna dan saide-saide masu dambu na yi masu awara na yi kai abinci kala-kala muke saidawa kuma muna sarrafa turaren wuta sabulun ruwa man kaɗe sannan kuma muna adashi kaɗan kaɗan ba da jimawa ba meri ta ba mu mita dubu za mu yi noman rani a kai saboda wasu lokuta sai mun tahiya mai ko nigeria ko benin wajen sayan tumati da sauransu ga tomatin da hayo dai. Yayin wani zaman horar da masu neman riɗi a Doso a ranar Juma'a da dama daga cikinsu sun yi bayani a game da matsalolin da suke fuskanta musamman taɓarɓarewar ƙasar noma da kuma sayar da kayayyakin da suka girba. Suma Idrisa wani mai noman riɗi a Tera jihar Tilibiri ya yi ƙarin bayani a zantawar shi da Ausi Abdurrahman. Sun daidai nota matsalolin da su ne zaizayar ƙasa wanda mu da kanmu mu ne silar zaizayar ƙasa ina faɗin haka ne saboda kowace shekara muna noman ƙasar ba tare da mun raya ta ba don haka babbar matsalar mu shine gajiyar ƙasa abu na biyu ba ma iya noman lamti yadda muke so saboda akwai manoman da suka yi shekara ɗaya biyu ba tare da sun shigar da kayan nomansu ba muna so idan muka yi noman lamti mu shigar da shi a kasuwa wanda zai sa mu ci riba kuma mu inganta rayuwa Ƙungiyar manoma na gudanar da zagaya a ƙauyukan gundumar birnin Kwanni a jihar Tawa domin wayar da kan masu gonaki a game da rigakafin tashin hankali tare da makiyaya. Abubakar Madugu, mamba a ƙungiyar manoman na birnin Kwanne, ya yi wa Usman Musa ƙarin bayani. tashin hankali bai ka komi saboda tashin hankali banda ci baya ba abin da shi ka kawo da haka muka yawo muna kiran makiyaya da manoma don Allah kowa ya kai zuciya nesa sannan a yi aiki a hankali kowa ya samu abin da Allah ba ya samu amfani kowa ya kiyaye haƙƙin kowa kai makiyayi ka kiyaye haƙƙin manomi kai ko manomi ka kiyaye haƙƙin makiyayi Allah ya gwada mana Allah ya kai abinci lahiya yan mana ta to ta bamu mana mai albarka sannan hayyo muna kira akan masu nuna hanya don Allah su ma su yi adalci su saka kuma bisa shi hanya lokacin da bisa ta to ba dole sai ta shiga gonarka ba lokacin da kan mace hanya kan lalata hanya dole bisa shi in su sai su shiga gonarka amma in ka barta da an ka barta to alhamdulillah kai kuma kai in ka to sai ka kiyaye kana kaɗe bisa shanka ta huce lahiya a samu zaman lahiya sannan kowa ga shi ɗau doka ga hannu ne An halaka wani dan kabu-kabu a cikin daren Juma'a zuwa wayewar Asabar fita garin Dogon Duci. Bayanai sun nuna cewa mutanen da ya ɗauka a kan moton nasa ne suka daba masa yuka suka kuma tsere da moton. Shugaban ƙungiyar 'yan kabu-kabu ya yi kira ga magoya bayan ƙungiyar tasu da su yi taka tsantsan a dalilin wannan ɗanyen al'amari wanda ba shi ne na farko ba. Ga a hirar shi da Abdulaziz Dayuma. a matsayin mu na kungiya ta masu sana'an hawan mota na cewa da kabu kabu gaskiya abin ya girgiza mu kwarai ko da yake ba sabon abu bane gari kamar dogon dutse an zo an yi daya biyu a kashe kuma gaskiya wanga abun da suke faruwa abubuwa ne na bakin ciki abubuwa ne masu ɗauka hankali kwarai mun rasa yan uwanmu abokanan aikin mu wasu aje a kashin wasu kuma aje da karhi a taushe su a musu rauni a amshi karhon duk jan hankalin da iko ga muna gaskiya mu dauki mataki dan mu a cikin haɗari mutum kowane iri muna gamuwa da shi kuma sannan kowane mutum yana kwaɗayin ya zo ya laba gare mu dan ya yi zamba gaskiya gargadin da gare mu mu da kuma da jan hankali gare mu yan mu tunda ga yan mu nan suna rasa rayukansu saboda waga to gaskiya mu da muke rayan ƙara natsuwa da kiyayewa mun fatan kuma Allah ya tsare mu tsare garinmu da dukkan jama'a. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. yanzu kuma sai rahoton damu na musamman mata makiyaya na sahel na fuskantar kalubale da dama masu alaka musamman da rashin tsaro ƙaura sauyin yanayi da shiga harkokin siyasa a cewar saudatu walet abubakir na mamba a kungiyar belital marobe wata kungiyar makiyaya na cikin gidaje da kuma makiyaya na daji a afirka duk da haka mata makiyaya na taka rawa wajen maido da zaman lafiya na haɗin kan al'umma in ji sadatu walet abubakirin a zantawarta da tarnan fudai ahmed Dans ce Sahel, la insécurité est vraiment très très cruciale. A cikin yankin Sahel, matsalar tsaro ta yi kamari kuma ta yi shahar mata saboda su ne koya ta kasance ke ci gaba da zama a cikin wuraren da suka saba. Baya ga matsalar tsaro suna fama da matsalar tahiye-tahiye da canjin yanayi da kuma tattalin arziki. Ta wani fannin kuma akwai matan da idan irin wannan al'amarin ya riske su suke tattare nasu nasu hatta da al'adunsu su rungumi sabuwar rayuwar da za su iske a cikin sabon gurin da suka koma ko da yake akwai wa'inda ke jurewa wani yanayin rayuwar mata wanda ba sa cikin yankin sahel misali matan da ke afirka ta tsakiya chadi kamaru wanda suke fama da wariya da rashin kasancewa cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum Madam ke da kanki kin taɓo zancen yaya halartar mata makiyaya a cikin fagen siyasa. mata na cin karo da matsaloli da dama wajen damawa da su a cikin al'amuran ta da ƙasa ba a ganin sosai a cikin al'amuran siyasa da tattalin arziki muna ta gwagwarmaya don mu nuna ma al'umma irin kokarin da mata ke iya yi a cikin gidajensu da cikin yankunansu da jihohin su, wannan kokarin suna iya yin shi ya ma zama wajibi su nuna shi a cikin tafiyar ƙasa gudunmawarsu na da mahimmanci idan babu su to babu wani ci gaba da za a samu Yaya mata makiyaya suke iya kawo gudunmawa wajen tabbatar da daidaito da zaman lafiya a yankin Sahel? Mata na kawo tasu gudunmawa kamar yadda aka san su da ita ta sasanta al'umma tunda suke tare da yara matasa da shugabanni da ma al'umma baki daya. mata su ne masu taka rawar gani a fannin haɗa kan al'umma a cikin gida waje da ma duniya ga baki daya. Madala masu karshen wannan shiri kenan na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu